A ƙarshen wani taron tattaunawa a kan halin tafiyar ƙungiyar ta Amin ne limaman Kiristan na ƙasar Nijar suka yi kira ga ɓangarorin siyasa su guji aikata ɗabi'un da za su kawo rikici tsakanin jama'ar ƙasar. Ganin yadda harkokin siyasar Nijar ɗin ke canza salo a 'yan kwanakin nan, a yayin da ranakun zaɓe ke ƙara kuratowa. Reverend Sama'ila Labo na daga cikin waɗanda suka fitar da wannan sanarwa. Amma tana kira ga dukkan 'yan siyasa na ƙasar Nijar da su sa ruwan sanyi a bisa zukatansu domin su iya tattaunawa dangance da zaɓuɓɓuka waɗanda wannan ƙasa za ta shirya cikin kwanaki masu zuwa su zama dalilin albarka da zaman lafiya da ƙasar nan amin tana sake tabbatar da niyyarta da aniyarta ta ba da goyon baya ga tallafawa al'ummomin nijar domin yaƙi da talauci da kuma samun ingantaccen muhalli. Kungiyar Amin da suna mabiya addinin Kiristan Eglis Evangelic ta isar da gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar musulmin Nishar sanadiyar asarar rayukan ɗimbin 'yan ƙasar da aka fuskanta. Haka Amin tana isar da gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar musulmi da iyalai na dukan waɗanda suka rasa rayukansu a kirmitsin da aka yi a ƙasar Saudi Arabia. Amin tana isar da gaisuwar ta ta'aziyya da juyayi ga iyalai na sojojin ƙasarmu da suka rasa rayukansu garin kare ƙasar nan da 'yan nijar da kuma dukiyoyinsu dangance da kudaden diya da gwamnatin Nijar ta yi alkawalin ba ma egilisiyoyin da zanga-zangar nuna kyama ga jaridar shalli Ebdo ta haddasa wa asara a ranakun 15 da 16 da 17 ga watan Janairun shekarar da muke ciki, kungiyar limaman Kirista ta Amen ta yanke shawarar kin karbar ko sisi a matsayin matakin nisar da kanta daga jitar jitar da ke cewa ƙungiyar ta yi da ciki a kan abin da aka bayar. sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.